A shekarar 1978 ne aka buɗe sashen horar da ɗalibai kan aikin jarida da yaɗa labarai na jami'ar Bayar Kano, kuma an yaye rukunin farko na ɗaliban a shekarar 1981. Waɗanda aka yaye a bara wato shekara ta 2021 su ne rukunin ɗalibai na 40 da sashen ya yaye bayan kafa shi. Ko da yake ƙasa da shekaru goma da suka shuɗe sashen ya rikiɗe zuwa tsangaya. kuma gabanin haka ya yaye ɗalibai masu digiri na biyu zuwa sama. Dr. Abubakar Shehu Munjibur da ke zaman shugaban kwamitin tsare-tsaren bukukuwan ya yi ƙarin haske dangane da sauye-sauyen da sashen ya samu. An samu sauye-sauye da daman gaske. Misali in ɓangaren malamai yawansu da ingancinsu kayan aiki da kuma yawan ɗaliban da ake horaswa a yaye a wannan sashi. Sannan gudunmuwa ɗaliban da aka yaye a wannan sashe suke bayarwa a harkar yada labarai da sauran sabgogi na sadarwa a ƙasa baki ɗaya kai hadda tsallake saboda haka idan aka duba za a ga cewa an samu ci gaba ta waɗannan ɓangarori da dama Farfesa Abdallah Uba Adamu guda ne cikin shehunan malaman da ke koyarwa a wannan fanni ya yi tsokaci a kan tasirin da sashen ya yi a cikin shekaru arba'in. ai wato wannan department of mass communication ta yi tasiri sosai saboda kusan duk wani jijjige da kasani a hanyar harkar sadarwa a najeriya to daga wannan wurin ya fito saboda haka mana alfahari da wannan wuri da kuma irin gudunmawar da ya bayar da fitar da mutane wato jikakwararru wanda suka aiki sosai masu tsara taron da sun yi amfani da wannan dama wajen kaddamar da kungiyar tsaffin ɗaliban da wannan sashe na koyon aikin jarida da yada labarai na jami'ar bayar kano ya yaye Brigadier Sani Usman kuka sheka tsohon ɗalibin sashen ne. Idan har Allah ya sa kuka yi karatu a wuri dole akwai gudunmuwar da za ku bayar. Bai kamata ba daga nan cewar kama an yaye kukun tafi kenan. Haka ma wannan za ta yi tasiri gudunmuwa koyarwa a makarantar da kuma a taimaka ma juna. Malam Yusha'u Sha'aibu mawallafin jaridar kafar intanet ta PR Najeriya memba ne a kungiyar. Kamar a Kano da Abuja muna da abin kira fiya Nigeria Center inda muke nuna musu yadda ake amfani da wayannan na'urorin na sallafa labarai ta wannan social media. Dan ne kawai hanyar namu bi mu taimaka matasa mai shewa suke jami'a kafin masu bar university din. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero wanda ke cikin rukunin ɗaliban da suka kammala karatu a sashen shekaru 38 da suka gabata ya albarkaci taron. Mun yi farin ciki da saduwa da dukkan tsofaffin ɗalibai da na gaba da mu da wanda muke sawu ɗaya da waɗanda muka zarta da fatan Allah ya maimaita mana irin wannan taro. Malumanmu, iyayenmu da shugabanninmu da suka dage wajen ilmantar da mu da tarbiyyar Allah ya fi mu yaba. Sashen Hausa na muryar Amurka na cikin kafofin labarai da muhimman mutane da aka karrama da lambar yabo a yayin jerin bukukuwan da aka yi domin murna waɗannan shekaru arba'in. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.